yanzu da muke magana yammacin ranar asabar ce da ke daidai da sha takwas ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da uku ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasan na ɗari daidai daga cikin jerin karatuttukan littafin sahihu muslim wallafa al-imam abu al-husayn muslim ibn al-hajjaj Allah madaukakin sauke ya gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shi ne zama lafiya ga musulmi idan ba a manta ba muna karatu cikin kitabul iman a inda al'imam imam muslim ya mana wani babu da ya kira shi babu ta tahrimi qatlul kafir da an qala la ilaha illallah babin da ke bayani akan haramcin kashe mutum kafiri bayan ya faɗi la ilaha illallah wato kafiri ne ka tabbatar da kafiri ne a fagen jihadi ka yunkura za ka kashe shi sai ya faɗi la ilaha illallah abin da karatun yake cewa shi ne haramun ne ka kashe shi domin a wannan lokaci ya koma matsayin musulmi ya faɗi don Allah bai faɗi don Allah ba ya faɗi da gaske ne ko don ya kare kanshi shari'ar musulunci ta ce babu ruwanka haramun ne ka ainihin kashe shi mun karanta lafuzan hadisan Usama su ne muke kan karantawa insha Allah ta'ala muna kan sharhin ɗaya daga cikin lafuzan ne sai lokaci ya kure mana don haka za mu tafi zuwa kan matini na biyu sannan sai mu dawo sai mu karasa karatun sharhin wato kamar yadda ɗabi'ar malaman hadisi take su Imam Bukhari da su Muslim sukan maimaita hadisi sai dai salon maimaitawar ya sha bamban daga kowane malami da yadda shi kuma ɗayan yake Imam Bukhari yakan maimaita hadisi ɗaya a wurare mabambanta a daidai lokacin da imam ya yakan tattaro su waɗannan lafuzan hadisai da hanyoyinsu da riwayoyinsu da gutsattsarin hanyoyin da aka samo nasu sai ya tara su a wuri guda don haka idan ba ku manta ba mun karanta lafazin farko na biyu na uku muna kan kusan lafazi na uku din ne ko na hudu mun karanta shi sai muna karanta sharhi sai lokaci ya gure mana don haka za mu sake za mu ainihin karanta matini na gaba tunda ma'anar ɗaya ne da wanda muke wa sharhi sannan sai mu dawo sai mu ci gaba da ainihin sharhi al-imam muslim yace haddathana yaqub ad-dawraqi حدثنا هشيم أخبرنا حسين حدثنا أبو ذبوان قال سمعت أسامة بن زيد بن الحارثة ابن ابن حارثة يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى العرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم فولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا قال فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم al-imam muslim yace haddathana yaqub ad-dawraqi malamin mai suna malam yaqub wato yaqub dan ibrahima dan kasir الدورقي يا كرمت الدمو حديث دا شيكو yace haddasana هشيم malamin shi mai suna Hushayn su kuma ya ba su hadisi Hushayn dan Bashir dan Qasim dan Dinar as-Sulami Abu Muawiya kenan shi ko yake cewa akhbarana husayn malamin mu husayn dan abdurrahman as-sulami ya ba mu ainihin hadisi shi kuwa abu abul huzail al-kufi kenan shi kuma yace haddathana abu zabyan malamin mu mai suna malam abu ya ainihin karantar da mu hadisi shi malam ainihin abu cikakken ainihin sunan shi kamar yadda mun taɓa ainihin wato gabatarwa a baya abu zubiyan ko na'am hussein mun karanta hussein dan abdurrahman mun faɗe shi ko Allahu musta'an ya kawo cikakken ta'arifin ainihin wato ainihin wato abu zabiyan ba kala yace abu zabiyan yace samitu usama ibn zaid ibn harisa na ji ainihin wato usama dan zaid dan harisa usama dai ainihin sahabi ne abu zabiyan din kuma tabi'i ne shi ainihin usama yuhaddith yana bada labari kala yace ba'asana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila al-huraqa manzon Allah ya aike mu zuwa ga kabila huraqa mun bayyana a baya cewa al ƙabila kabila ce kuma al sunan wuri ne a yankin kasar Oman to kenan imma ka danganta zuwa ga kabilun imma ka danganta zuwa ga ainihin yankin wato yanki ne wanda ke dauke da kabilu min juhaina na ainihin yankin kabilun juhainawa wato su ne za ka iya cewa suna kudancin saudiya kenan a wancan zamani ma'ana yanzu bangaren wurin ya fara ya fara cikin kasar oman kamar da mu gabatar a baya fasabbahna qauma sai muka dirawa waɗannan mutane da asusubahi fahazamnahu kuma sai muka ainihin yi nasara a kansu mana muka karya yakin su wa lahiqtu ana wa rajulun min al-ansar rajulan minhu da ni da wani mutum inji Usama sai muka bi wani daga cikin su da ni da wani balansaru wani mutum sahabi dan uwana amma shi ansari ne mutumin Madina sai muka bi wani mutum daga cikin su falamma da shi na da muka riske shi muka yi kanshi qala la ilaha illallah sai shi wannan mutum yace la ilaha illallah fa kaffa anhu al-ansari sai ba ansaran nan da muka bi wancan mutum shi sai ya dage hannun shi tunda yaji mutumin ya ce la ilaha illallah sai ya fasa kashe shi wa ta'antuhu bi ruhi amma ni sai na soka mishi mashi na hatta qataltuhu har sai da na kashe shi inna lillahi wa inna ma falamma qadimna yace lokacin da muka iso inji shi usama balaga zalika annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan labarin ya kai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama faqala sai yace faqala li sai yace ya usama aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illa ka kashe shi bayan ya faɗi la ilaha qala kuntu sai usama yace ya rasulullah inna ma kana muta'awwidan ya faɗa haka dai da nufin neman tsari ya faɗa haka dai don ya kare kanshi ba dan Allah yi ba inda kuma ta bar wa da mun karanta sai ce ka tsaga zuciyar shi ka bincike zuciyar shi قال أسامة يتي فقال سيمن يا الله يفكت وأقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله يرزقك شباب يتي لا إله إلا illallah. qala usama ya ce fa ma zala yukarriruha alayya manzon Allah bai gushe ba yana maimaita min wannan magana yana cewa ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ya faɗi la ilaha illallah ka kashe shi ya faɗi la ilaha illallah ka kashe shi haka manzon Allah ya ta maimaitawa hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalika al-yawm har sai da ni nadama na yi burin ina ma da ban musulunta ba kafin wannan ranar ina ma a tarihi na wannan ranar ta same ni ni na ina kafiri in ya so daga baya musulunta ban aikata wannan danyen aiki jama'a kun ji inda Hausawa ke cewa ana dafa mutum da ruwan sanyi ba sai da ruwan zafi ba za a dafa mutum yanzu magana ce nan annabi yake faɗa wa Usama amma magana sai da tabbata shi ta ɗumama shi yace sai da yace yayi burin a ce bai musulunta ba ma kafin wannan ranar amma ba duka bane ba zagi bane ba ashar bane ba daga murya bane kalma ce hadi'a bi uslubin hadi ya faɗi kalmar a tsanaki amma cewa yake a fatantahu ba'da ma qala la ilaha illallah bayan ya faɗi la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah ka kashe shi jama'a ku ji wannan kafiri ne fa amma ya faɗi la ilaha illallah ka kashe shi kuma annabi zo yana zargin shi duk maganar da ya faɗi duk uzurin da ya kawo duk abin da ya faɗi sai za Allah ya ce saurara ya faɗi la ilaha illallah amma ka kashe shi jama'a waɗanda suka saurari lafazin ƙarshe na Sheikh Ja'far Mahmud Adam mutanen nan na harbin shi da bindiga yana la ilaha illallah la ilaha illallah wannan limami ne mahaddacin Qur'ani a cikin sallah yana limanci a cikin masallaci kuma wasu musulmi ne kuma jihadi suka zo yi wancan kafiri ne amma yanzu tun da ya faɗi la ilaha illallah manzo Allah ya ce shikenan hands up a rabu da shi amma wannan musulmi ne mahaddacin qur'ani kuma ana kashe shi ana harbe shi yana la ilaha illallah amma ba a karba ba ku gaya mana idan ba a karantar da mutane qur'ani da sunna ba ba dole su wauta ba yanzu wannan sahabi ne amma kafin wannan lokacin bai san wannan karatun ba shi yasa yi wannan danyen aikin wanda har ƙarshen rayuwar shi sai da ya tana dama za ka zo ka ji karatun ba. har ƙarshen rayuwar shi aka ce ga yaƙi amma da musulmi sai ce ba ruwa ba ko khalifa ya ce mai azo sai ce ba ruwa ba zan yi ba har ƙarshen rayuwar shi ya aikata abin da ya nadama ashe kenan al'ummar musulmi musamman matasa masu ɗanyen jini musamman waɗanda ake kira shabab matasa masu son sunna masu son addini ashe a zauna a karantar da su Soshin nan saboda kada wani ya zo ya buga musu kai ko kun fahimta jama'a kuma daga nan za ka ƙara fahimtar irin hidimar da sunna take wa ƙur'ani don waɗannan irin matasan da ke wannan ɗanyen aikin sun haddace ƙur'ani ayoyin ƙur'ani ne suka ɗauka suka fassara su su da kansu ba tare da sun samu fassara daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu duk ayar da ka haddace duk tafsirin da ka je ka karanta idan ka karanta wannan hadisin sai kai kan mutum za ka kashe shi sai ka ji ya ce la ilaha illallah akwai wata aya kuma da za zaka sake jawowa ka ce ta ishe ka sai ka ce a amma hadisi da ya ana in mutum ya ce la ilaha illallah duk abin da ya aikata ta don duk duniya babu laifi kamar kafirci duk duniya babu laifi kamar kafirci domin wannan is a crime against your creator ka ne kai wale ce kuma ya ce a hallaka ka amma da aka tashi hallaka ka sai ka ce la ilaha illallah sai ce a rabu da kai jama'a kun fahimta shi yasa dole a karantar da matasa addini kuma dole duk wani ruɗu da haramiya da ake saka matasa a kai wallahi a tuba a dina a dawo a zaunar da su a karanta musu me Allah ya ce me annabi ya ce sannan ne masana masu ilimi da gaske suka faɗi a buɗe a karanta a musu don wani alheri shine a musulunci duk wani abu da ake bukatar a karanta akwai shi a rubuce addinin mu ba irin addinin ba ne. yadda yake kawai a karanta sai dai shi ne karatun ya ce ni a gani na duk wata kalma da ta zo a Qur'ani da hadisi da harafi da wasali ka malaman musulunci sun yi lirabin shi sun bayyana ma'anar komai duk abin da ya daure maka kai kai ne baka sani ba ko ta burin wani ya sani sai bayyana maka ba shi kawai me ake bukata a bude a karanta ne aka ce yanzu nan duk karatun nan da kake jin mana yi kaf yana rubuce ne sai dai in ma mu karanta kai tsaye ko kuma mu gani mu faɗi an riga an gama mana komai amma abin da ake bukata mu tsaya mu bincika me masana suka ce ku dubi wannan jama'a kafiri ne musulmi ya kan shi ɗaya ya ɗage hannun shi ɗaya kuma ya hallaka shi ba shi na manzo Allah bai ce mai komai ba cewa yake akatantahu ba'da ma qala la ilaha illallah wannan nassin duk matasan musulmin duniya suna buƙatar a karantar da su idan ka je za ka kar mutum ya ce la ilaha illallah duk kafircin shi duk laifin da ya maka duk yadda ka ƙwarzabe shi duk yadda kuka zartar da shawara ya faɗi la ilaha illallah cease fire from him dauki wuta daga kan shi saboda ne saboda la ilaha illallah za ka zo ka ji matsalar ma sai an je kiyama annabi zai ce to wa za ka yi da la ilaha illallah aka je kiyama yanzu la ilaha illallah ita ce za ta zama mishi solicitor general ita ce za ta zama mishi babban lauya a ranar lahira ta ce ya Allah ga wannan ya kashe wanda ya faɗe ni kai kuma sai mu ga lauyan da zai tsaya maka saboda haka ku lura allahu tallahi ku lura in ba haka ba garin neman gida sai ka je ka ɗebe ido wannan hadisi kare da muka karanta mun karanta shi a baya da lafuzza mabambanta muka ji kuma yana nuna cewa haramcin a kashe kafiri bayan ya faɗi la ilaha illallah shine ni kuma nake ta karawa da cewa in ya zama haramun ne a kashe kafiri dan ya faɗi ya faɗi la ilaha illallah ina kuma musulmin da ya faɗi la ilaha illallah hudu. ko kun fahimta jama'a wannan tantirin kafiri ne bai taba sallah bai taba azumi ba kuma ya fito ne ma zai hallaka ku yana son ganin bayan musulunci amma sai ya ji yaki yayi yaki canza ra'ayi yayi da wasa yake neman kariya yake shi da yace la ilaha illallah shikenan sai ku kyale shi sannan muka ji cewa <coughs> wannan ainihin wato hadisi inkari ne alaman ya tasara'u fil layli mimman azhara islamu duk mutumin da kaga ya bayyana musulunci ko to kar musu ya bayyana musulunci to kar gaggawa cewa a'a kenan duk yadda ka san shi a jiya duk yadda ka san shi a ɗazu duk yadda ka san shi yake da ku sai bayyana musulunci ko kakkaki saboda zaton wai ya yi haka ne don wani abu na duniya sannan wannan hadisi yana nuna mana girman la ilaha illallah sannan kamar yadda za mu zo mu ji annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan fazi zai ce kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza ja'at yawm al-qiyamah idan la ilaha illallah ta zo ranar alkiyama ya za ka yi ya za ka yi da ita za ka iya jayayya da la illallahu a gaban Allah to sannan wannan dalili ne akan cewa a musulunci ana aiki ne da hukunce-hukuncen zahiri ina fatan mun gane sa'an nan sai muka ji cewa kuma musulunci ashe yana girbe duk wani laifi da ka gabatar kafin shi ina muka gane haka saboda Usama yi burin ina ma ba bai musulunta ba ya yi wannan aiki wato daga baya nan in ya musulunta sai musulunci ya fi mishi aiki wato duk abin da ka aikata a baya to ran da ka musulunta shi ke nan gaba ɗaya an yafe maka sharrin gaba ɗaya alheran kuma da ka aikata sai musulunci ya ɗibo su sai ya baka labarsu. shi ne muka fara tattauna matsalar a bayan ta ba cewa idan kashin ya yi sadaka ko kashin ya kyautata wa iyaye sai Allah maɗaukakin sarki ya rubuta amma ba zai ba shi ainihin ba zai karɓa ba akwai bambanci tsakanin rubutawa wannan kafiri ne yana da uwa ne mata biyayya yana da uba ne mai biyayya yana kyautata wa makwabta wannan kafiri ne yana ɗiban sadaka yana bayarwa yana taimakon talakawa a cikin adalci na Allah sai Allah sai ya rubuta duk waɗannan abubuwa da labansu tsaf sai a ajiye yanda ya musulunta sai a karɓa shine annabi yace aslamta ala ma aslafta min khairin ai ka musulunta ne a bisa duk alherin da ka aikata duk alherin da ka aikata a baya to Allah ya tabbatar maka da shi jama'a kuna fahimtar wannan falalan musulunci ka duba yawa musulunta duk sharri da ya aikata an kankare mai amma kuma duk alherin da ya taba aikatawa gashi an dawo an karba an tabbatar mishi kun ga alherin musulunci gonar gizo sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa Allah madaukakin sarki ya taimaka to in ba ku manta ba akwai wata mas'ala wadda lokaci ya kure mana a ta dangane da hadisin nan sai na dan fara mana dan su mun tabe ta. wani babban malami ne da shafi'i mai suna al-imam rafi'i yana ɗaya daga cikin manyan malaman su waɗanda a cikin mazhabin shafi'i abu in aka ce rafi'i da nawawi to waɗannan kam an kai matuƙa kama a malikiya ne a ce ibnu abdul barri ko kuma ainihin a ce al-imamu al ko ibn al-arab ko makamantansu to shi rafi isa yi wata magana yake shi yana gani idan saboda mutum ya dubi wannan hadisi musulmi ya dubi wannan hadisi ya ga cewa a ah, ashe idan har kafiri ya musulunta ga irin girmama shi da ake ga irin darajoji da ake bashi sai shi wannan musulmi sai ya ce laitani kuntu kafiran fa ukram ina ni ma da kafiri ne yanzu in musulunta da sai a girmama ni haka shi ne sai mana misali wanda muke iya gani mu gani sai ka so sai ka zo sallah azhar baka da kudin ce ba ne kana ta wasu wasu a sallar ba sai ka ga wani ya miƙe liman ya musuluntar da yanzu yanzu sai ka ji musulmi sun haɗa mishi dubunnan kuɗi da buhuhunan hatsi da mashin da sauransu to sai ka ce a'a yanzu ni ma ba kafiri ne fa ashe na musulunta yanzu in samu wannan rufin asiri sai rafi iya ce to ka zama kafiri kun san na fara tattauna mana wannan magana to wannan magana al-Imam an-Nawawi sai ya raddinta yace a ba daidai bace yace ba daidai bace ai wani yanayi ne ya kai shi zuwa ga faɗin wannan sai ce bi annahu wa raddahu an-nawawi bi annahu la yaqfu li annahu hazim al-islam li annahu jazim al-islam fi al-hali wal istiqbal saboda wannan mutum ai san da ya faɗi wannan kalmar a yanzu din a musulunci yake kuma yana nufin ya ci gaba da musulunci shi wa inna ma tamanna zalika fil hal al madi muqayyidan lahu bil iman ai yana magana yanzu shi ma da a baya kafin yanzu kafin yanzu da ashe shi kafiri ne yanzu ya musulunta ashe da haka ba ta faru wato yana suranta wani abu ne kawai Liyatin yatimma lahu ikram saboda ya samu cikakken girma mustadalla bi qissati usama radiyallahu anhu thumma qala wa yumkin al-farq to amma da ya kafa hujja da wannan kisa ta usama ya ce ko da yake ba iya dan samun bambanci ma'ana usama magana shi da ya faɗi yana faɗi ne akan yawo da dama jikin shi ya yi sanyin abin da ya faru amma shi wannan da zai ce kai ni ma fa da ashe kafiri ne yanzu na musulunta da na samu jalin nan da na samu ka da na samu ka ba ko kun fahimta shi ne na ka muku babban wani sarki gashi nan yanzu zai ka cewa akwai daga kai akwai hakimai akwai masu angwani da su taba zuwa aikin hajji sai ga wani dagacci ne dan karami a dan kauye ya musulunta daidai da sarkin musulmi ya isa kasar cross ba aka dauke shi aka tafi da shi kasar makka aka girma shi aka mutunta shi aka to yanzu sai ka ga irin wannan ka ce ah ni ma sai yanzu da na musulunta hakan nan din nan da to malamai dai suka ce gaskiyar lamari ko da malam rafi iya ce ka kafirta amma kuskure ce Allah madaukakin sarki ya taimaka wata mas'ala kuma malam ce wa minha ma qala ibn battal rahimahullahu ta'ala inna hadhihi al-qissa kanat sababa خلف أسامة رضي الله عنه ألا يقاتل مسلما أبدا أبعد ذلك ومن ثم تخلف عن علي في الجمل والصفين كنت دي أبن دي فارو أسامة a lokacin Usama na yana saurayi biyu ta dan shekara 22 zuwa da biyar ba Usama sai rantsuwa ya ce ya da Allah har abada ba zai sake yakar musulmi ba ana nan sai Allah ya raya Usama sai wata ya matsala ta faruwar da ne wa an jima zan dan gutsuro mana tarihin ta insha Allah ta'ala ita ce kisan sayyidina Usman wanda aka samu wasu kharijawa da wasu munafukai da abubuwa da aka haɗu don a haifar da mutsi a cikin addinin musulunci haka suka yi mana a ƙasar nan sun kashe malam Jafar ne don kasar ta ya mutsi da muka yi amfani da hankali da karantarwa da malamanmu suka yi mana muka bi abin mataki-mataki sai abin ya musu ciwo ke sa lokacin da na zo zan gabatar da laccar wa kashe malam ja'afa duk wanda ake tunani zai faɗa min ko ya roƙe ni a najeriya nan kada in yi laccar fa sai da aka yi na ce a'a ai cewa muka za mu kashe wani ba cewa muka za mu zo mu lacca wa ya kashe malam Ja'far to me yake tayar muku da hankali kuka kashe shi ku bari a ka je ka saurari lacca sai da na fara a farko farkon lacca duk wanda ba ka tunani ya bugo min wa yana cewa to me idan wannan lacca ta ce a babu ruwanka ni dai ba dan kungiyar ka bane ni ba dan dariƙar ka bane ni ban ci kujerar ka ta hajji ba ni baka gina min gida ba ni baka bani masallaci ko abin da ya da da kai kai ne musulmi ni musulmi zan yi lacca ina ruwan da da nake laccoci ne yasa baka hana ba an bi hannun duk wanda za a sai a ce to ai shi matsala albani ba dan kungiyar kowa ba ba sai a ce kungiya ta fajja wa'azi ka gama yin karatun ka wani la'anan ne shine shugaban kungiya wai ce wa fajja ka za ka faɗi abin da yake shi ne wajibi a kanka ka ce shugaban ƙungiya da azu Allah ya kiyaye da haka lakcin nan ta tawar musu da hankali jama'a kuma yanzu an yi shukin lacca a kan intanet ko kwanaki wani bahaushen makka ya mura ya ce yanzu yanzu yana kallon lacca nan ya ga ta ɗaya ya ga ta biyu yana kan kallon ta uku ta ce madalla abin da suka so kenan lokacin a yawan jisi da daga ne wannan rikicin da kuke ganin ne yanzu ko ba sai a ce farkon shi kenan to da mu ahlus sunna muka ki shine sai suka koma suna ta sansana sansani suna ta sansana sansani har yanzu muna kallon su ne don da ido ɗaya muke bacci duk abin da suke shigantaka su duk muna kallon su ne ko kun fahimta to lokacin da aka kashe sayyidina Uthman sayyidina Ali ya zama khalifan musulmi ya zama khalifan musulmi sai aka samu daga cikin sahabbai da matan annabi da waɗannan suka ja ba suka ce sayyidina Ali marmaza ya ɗauko fansa ya nuna waɗanda suka kashe sayyidina Ali sai eh, sayyidina Usman as-sayyida Aisha tana daga cikin wadda ta ja wannan tinga kun ji da nidin da aka yi waqa'atu jamal kenan Aisha ta haura kuni ta taho wurin wannan yaki sai an ba zan dan kuma mana kadan daga abubuwan saboda abin yana da alaka da halin da musulmi suka samu kansu a kai musamman yau a Najeriya nan tamu ta arewa don ku gane duk inda suke makircin iri ɗaya ne kafirai ne munafukai ne zindikai ne sai su amfani da khawarijan cikin ku yara ƙanana kowane zamani da su ake amfani sai a kawo rikici kuma su suna da kyakkyawan manufa ne sai al'amarin ya running out of their hands sai abin ya fi karfin su su da kansu sai suna mamaki a'a wai yanzu su suka yi wannan abin kuwa ai eh mana an yi amfani da ku ne ba ku sani ba yadun amilatu haka al'amarin ya faru da sai kashe na Usman sai Aliyu ya ce a bari tukuna a natsu aisha ta ce a ta ɗauro dina ali ya ce to ai in aka batta ko fitina ba ta faru abin da ya kawo kenan aka yi waka atu jamal aisha ta hau raƙumi wasu suka biyo bayan ta wata ran annabi ya taɓa ba matan shi wata magana sallallahu alaihi wa alihi sallama da tsakar dare ya tashi su ya tattaro su sai ya ce cikin kuwa ce na ji karnukan haudabawa ne mata haushi sai suka yi shuru su kansu ba su san waɗanda mutane ne ma haudabawa waɗanda mutane ne yaya aka yi annabi Allah ya nuna mishi amma abin sai zo mishi a wani irin jijin ne a wani irin yanayi ne ya gani ga wata matar ka za ta tafi ke wani yaƙi wanda bai dace ta yi ba abin da Allah ya nuna mai a baccin kenan amma wace ce shi kanshi bai sani ba ta zo za ta haura wata korama wani kogi haka sai karnuka wasu mutane suka taso su ne mata haushi sai Allah ya farkar da annabi sallallahu alaihi wasallam to bai ga wace ce ba balle ce ke ce wance ashe abin nan akan Aisha ne sai da Aisha ta taho yakin nan gadan gadan sai karnukan nan sai suka taso mata sai ta ce ya sunan anguwan nan ya sunan wurin nan sai suka ce ai kaza kenan sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to zan koma danga abin da annabi ya taɓa faɗa ba sai suka ce an ranke dare ai kuma za mu ji kunya yo ai ina ake haka tunda dai ke riga kin fito mu kan ai mun riga mun kinsa haka aka je aka share batta nan mata annabi ce da wasu mutan gidan annabi da wasu sahabbai da wasu tabi'ai nan kuma surikin annabi ne kuma kanin annabi da wasu sahabbai su ma sun sha batta haka fa aka zo aka buga haka aka zo aka buga aka kashe manya-manyan bayin Allah bayan kwana biyu wannan fitina kamar ta kwanta Muawiya sai ce ya declaring kasar Sham da yake shi kuma gwamnan Muawiya ne eh, gwamnan Sayyidina Usman ne shi kuma ya tabbatar da kasar Sham ta zama ƙasa mai cin gashin kanta aka ce me yasa yake har sai Aliyu ya kawo min suwa suka kashe min dan uwana Usman Aliyu ya ce to ai ana bin abin ne a hankali fitinar za ta rassa ana bin abubuwan ne a sai ce sam kun ji abin da kuma ya kawo shi yakin ga kuma muawiya da sahabbai a bayan shi ga kuma aliyu da sahabbai a bayan shi aka zo nan ma aka buga duka dai sai ya zama a cikin musulunci ne mu ne muka yi asara civil war duk abin da ya kai shi ne gaggawa da rashin haƙuri akwai abin da yake babu makawa sai ya faru to in ya faru to sai ku yi amfani da hankali Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa waɗannan mutane za su kashe Sayyidina Usman amma ba kaskanci bane ga Sayyidina Usman daraja ce gare shi domin annabi yana zaune akan wani dutse wata ran sai aka ce Abubakar yana sallama sai ya ce ku ce ya shigo kuma ku yi mishi albishir da aljanna aka je aka ce ranka ya dade annabi ya ce ka shigo kuma kai dan aljanna ne yace masha Allah ya shigo ya zo ya zauna kan dutse suna tare da annabi sai aka ce ga Umar shi ma ku ce ya shigo ku ce shi ma dan aljanna ne sai aka ce to ga Usman nan ya zo sai ce ku ce ya shigo ku yi mishi albishir da aljanna wa bashiruhu bil janna ala balwan tusibuhu amma akwai masifa za ta same shi suna zaune akan dutsen su hudu ga annabi ga abubakar ga umar ga usman sai dutsen sai ya kada sai mutum Allah ya taba dutsen haka ya ce kai natsu annabi ne a kanka da siddiqi da shahidai guda biyu waye annabi shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye shi shine Abubakar su waye shahidan guda biyu Umar da Usman ashe kenan shahada ba ta tabbata gare shi to kenan lallai ne akwai yanayin da zai kai kenan za a zo a kashe shi to kun ga wannan kaddara ce da ba ta jin magani to da ta faru masu natsuwa da zurfin ilimi daga cikin sahabbai sai suka ce to a natsu abu abin nan hankali domin kada makiyan mu su amfani da wannan damar akid idan ka karanta littafin albidayatu wan nihaya na al-imam ibn kafirin da ya yazo dogo wannan matsalar kuwa da sayyidina muawiya ya rike wuta sai ga turawa sun fara gannowa za su shigo sai sayyidina muawiya lokacin kuma sai ya fadaka sai ya rubuta wa wani ainihin shugaba na turai yana ce mishi idan baka koma ba wallahi zan je in haɗe kaina ni da ɗan uwana Ali ɗan Abi Talib mu kore ka me kenan Muawiya ya fahimci za a amfani da tsagewar su gashi har waɗannan za su shigo abin da ya faru kenan abin da suka so su mana a ƙasar nan kenan jama'a an kashe malam Ja'far da'awar mu mu salafiya ta yi ƙarfi uban mu ya rasu Abubakar gumi ya bar mana aikin da'awar an ga da'awar ta yi ƙarfi da mu shi shi kadai ce sai zama yanzu muryoyin sun yawa sai aka ce to a dubi ɗaya daga cikin sun aka kashe sauran hankalin su sai ya can gaba ɗaya shi shikenan an samu yadda za a karar da su fitina yan kike ba yadda ba su so a ba muka ce a za a ba abin har yanzu ba mu yafe ba har yanzu ba mu kyale ba har yanzu ba mu sassauta daga daukar matakin duk da muke bi ba amma na shari'a da hankali sai dai ya saba wa tunanin wawaye ke sa ka je ka saurari karshen laccar tawa da na kammala laccar sai na ce amma kar ka damu ran da duk kaji na sake cewa a zo zan gabatar da lacca wa ya kashe malam Ja'far kai hakuri ka zo zaka ji menene kuma zai biyo baya su har yanzu aikin muke lailan har insha Allah amma ba na yi da gaggawa ne sabanin irin yan harfa tumati yanzu da muka ce za mu lacca akan fashin kwai yan ta kife cewa suke tura ba ai lacca ba a'a kai hakuri za a yi ta insha Allah so komai ana bin shi ne da tsari tukuna wannan haka da awarmu ta gada wawaye mu ba sa ingiza mun yi abin da zamu gamsar da su in ya so daga baya mu zo komai ta fanjama ta fanjami amma ka san waɗancan wawayen lokacin da suka zauna suka fara tsogalo fitina da sai ga cewa fitinan nan ta banno sai shugaban su ya taru ya ce to mun can abin da ya fi mu ba ku ganin mu saurara sai shi na biyan shi wanda yanzu shi ne shugaba sai ya sa bindiga sai harba hannun shi ya ce ai ba ja ba ce don haka gashi na fara da kai ko mu tafi ko mu gama da kai sai ba ku ganin shi da bandeji a ɗaure sanda za su kashe shi Allah sa saka fahimci abin da ake nufi haka in dai za ku bi rudani da wawaye kuna son ku gamsar da su sun ce in ba ga tsoro ba ku yi kaza mana za ku gamsar da su amma kuma ƙarshen ku ya zo sau da haka kisan sai na usman ba ce amma shi daraja ce gare shi ko kaɗan ba na ƙasa ce ta same shi ba ɗaukakar daraja ce fa ula'ika ma'an nabiyina wasu diƙina wa shuhada duk wani mutumin kirki fata ake samu kujera irin tasu ko zauna kusa da su kaga sun zama manyan mutane don haka usmanu ba a yi ba a ƙarƙashin wannan jama'a usama ɗan dan zai da rantsuwa yace har abada ba zai sake yakin musulmi ba lokacin da aka zo za a yaki sayyidatu da aisha Ali aliyu yace fito ni ne khalifan musulmi yace a ayyawan rantsuwa in dai da musulmi ne ba zai sake yaki ba lokacin da aka taho garin rundunar aliyu ba ta muawiya waqa'atu siffin Ali ya ce wa Usama fito ya ce a aina rantsuwa in dai fada da musulmi ne ba zan sake ba <laughs> a da abin da ake da shi a kafin kunan an je kiyama a jiya za a yi gwagwarmaya da la illallah wanda kake sa ran zai cece ka ne ya ce wa za ka yi da la illallah ya ce ba uwan shi المسألة الرابعة ما لم يتي مسألة تهد فيما قاله العلماء في عدم ذكر وجوب القصاص والدية والكفارة على أسامة في هذا الحديث سوى مسألة ta fasa kan malamai ita wannan matsala ita ce to yanzu dai Usama ya yi kisan kai da kuskure ya kashe mai la ilaha illallah amma a cikin wannan hadisi ko wani hadisi ba a taba bin inda annabi ya faɗi ina hukuncin kisasi ramuwa ko diya ko kafara ba shi ne ba malamai suka ɗiba su al-Imam nawawi su al-Imam maziri su al Ibn Hajar su al-Qadi Iyal manyan malamai da suka fassara Bukhari din suka tattauna mas'alar jama'a aka gogi alkalami da kyau ina matsayin Usama an ce a kashe shi kaga dai da an bada fatawa a kashe shi da bai kai labari ba to kowa biya biya ko kafara ko menene hasali dai bayan doguwar tattaunawa da babban malami a shekul imam muhammad ali adam sai ce wal hasilu anna aqrab al ajwaba huwa anna al waqi'a inna ma waqa'a qabla shar'i kafarati wad diyya yake gaskiya abin da ya faru wannan matsala ta Usama ta faru ne a farkon musulunci tun kafin a shar'anta kafara da kuma ainihin diya dan haka sai yace ta ammal a tsaya a lura da wannan shine kawai dalili a lokacin da Usama yi wannan abin to babu magana kafara babu magana diya sai dai turo kan nan Allah kamar yadda zaka zo ka ji a roƙan mishi Allah ya gafarta mishi kaji abin da ya faru to a yanzu tun da diya da kafara ta tabbata menene abin yi to ingantacciyar fatawa cikin maganganun malamai shine duk mutumin da yayi irin wannan idan da jahilci ne to sai a ce Allah ya kiyaye sai a dora mishi ainihin diya sannan kuma a dora mishi ainihin kafara to kuma ita diya ba ma a musulunci dangin ka ne ke biya kafara kuma kai za ka yi sai a ɗauki cewa ya kashe musulmi kenan da kuskure don yanzu a musulmi ba a ɗauki wannan da ya kashe to to amma ka ce musulmi ne kuma sai suka ce to sun yadda su ma malamai za a biya biya gwargwadon kuɗi ko raƙuma ɗari wa za a ba to domin ita biya ana ba da ita ga dangin mamaci ne to yanzu wannan dangin shi kafirai ne za ku ɗibi dukiya ku ba su ne ku ƙara musu ƙarfi <laughs> sai aka yi ta baitul maliki. sannan kuma shi ya je ya yi kafara ta azumi kwana sittin ko kuma ya yanta bawa dangin shi kuma su kuma su ne kamar da malamai suke faɗi addiyatu alal aqila wato idan kai kisan kai da kuskure a musulunci kai za ka yi kafara azumi wata biyu a jera kwana sittin ko kuma ainihin ka yan tabawa su kuma yan uwanka dangin iya da na baba su kuma za su biya kuɗin raƙuma ɗari a cikin shekara uku in suna da hali kuma su biya bugu ɗaya ko wani mutum ɗaya na da hali to amma dai dangin ka ke biyan kuɗin kafara na kisan kai da kai da kuskure amma kisan kai da kai da ganganci to wannan kuma kai ne akan ka ne domin kisa za a yi maka Allah madaukakin sarki ya kiyaye to jama'a kunji. ji kamar yadda muka faɗi dama dai mun karanta lafazin hadisin farko da na biyu da na uku har zuwa wannan al-Imam Muslim yace haddathana Ahmad ibn al-Husayn ibn Khirash حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالدا الأسبج ابن أخي صفوان بن محرز حدثه عن صفوان بن محرز أنه حدثه حدث عن صفوان بن محرز أنه حدثه أن جندب بن عبد الله البجلي malam safwanu dan muhriz ya ba da labari shi tabi'i ne yace anna jundub ibn abdullah al-bajali sahabin nan mai suna ainihin jundub dan abdullah al-bajali ba'asa ila as'as ibn salama ya aiki zuwa ga wani mutum mai suna as'as dan salama zamana fitnat ibn zubair a zamanin rikicin abdullahi dan zubair to a wannan wurin ne na zo yin sharhi zan bayyana muku wancan rikicin da gwargwadon yadda in Allah so za a dan samu wata masaliya ba dan koyi ba saboda rigingimin suna daukan salo a wannan zamanin suna kama da ire-iren abubuwan da suke faruwa a yanzu Allah madaukakin sarki ya kiyaye a zamanin wannan fitina ta ainihin Abdullahi ibn Zubair Abdullahi ibn Zubair sahabi ne ya zama ainihin gwamna ko kuma sole administrator a Makka sai aka zo za a kashe shi ba a mai jiyo mulki to abubuwa da yawa sun faru faqala sai shi Abdullahi dan Zubair ya ce ai sai shi ainihin wato jindubu dan abdullahi sai ya ce ijma ali nafaran min ikhwanika hatta uhaddithakum tattaro mini ainihin wato jama'a daga cikin jama'unka ya kai as'as dan salama an fahimta jama'a a zahiri shi as'as dan salama yana ɗaya daga cikin sojoji waɗanda suka zo za su yaƙi abdullahi dan zubair sai shi wannan malami abdullahi eh, jindu dan abdullahi dan bajin sai ce tattaro mini jama'ar ka sojoji da kuka tawo yaƙi hatta uhaddithahu don in ba su wani hadisi in karantar da su wani karatu fa ba'asa rasulan ilaihim sai ya aika musu dan aike falamma jitama'u da suka tattaru ja'a jundub ja'a jundub sai zo wa alaihi burnusun asfar yana dauke da ainihin burnus burnus ita ce riga mai hula ita ce muke kira yan maroko anan riga irin wadda take da hula ita ce ake kira burnus to sai shi wannan sahabi ya yana saye da ainihin bonus asfara wadda take fatsa-fatsi kama ainihin ruwan rawaya ko kamar yelo da haka qala sai yace tahaddasu bima kuntum tahaddasuna bihi ina son in ji maganganun nan da na zamu labarin kuna yi ina son in ji menene kuke faɗi hatta al hadisu da suka da suka da ya faɗa musu haka shikenan sai suka ci gaba da hira dangane da wannan magana wato ina so ku dan fahimci yadda al'amarin yake shi wannan malami ne na sunna sai ji labari ga wasu sojojin musulmi sun zo za su yaƙi wani musulmi yana kan mulki sai ya je ya samu kamar kwamandarsu ko wani shugaba daga cikin sojojin sai ya ce zai yi ka tattaro min jama'ar ka da kuka zo yaki garin nan na maka za ku kifar da gwamnatin abdullahi sai ce kwarai da gaske sai shi wannan komanda sai aika sai sojojin suka taru to da suka taru sai ce to Allah ina son in ji irin rakin da kuke yi me kuka zo ku yi ne nan da suka ci gaba da zance suka ci gaba da zance ma daral hadithu ilaihi wannan ya fada wannan ya fada har aka zo kan shi hasaran burmusa an ra'asihi sai ya cire hular da ke kan shi hular da ke haɗa da wannan riga an gane sai ya cire ta kun san akan cire ta a jefa ta baya haka fa sai ce in ce inni ataitukum dama na zo wurin ku ne wala uridu an ukhbirakum an nabiyikum ba wai so nake in faɗa muku wani abu daga annabinku ba wannan tawali'u ne irin na malamai ba wai na ba na zo in gaya muku wani abu ne ku yi haƙuri amma wani ɗan abu ne na so mu tattauna da ku inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'asa ba'san min al-muslimina manzon Allah ya taɓa aikawa da wasu ‘yan aike daga cikin musulmi ila kaumin minal mushrikina musulmi ne sojoji manzon Allah ya aika su je su yi jihadi a wurin mushrikai wa innahum iltaqaw kuma suka je suka haɗu da waɗannan mushrikai فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله دسان da wani mushriki daga cikin mutanen nan ya kashe wani mutum cikin musulmi su ya tashi fab sai a ga ya kashe wannan ainihin musulmi wa inna rajulan min almuslimina qasaba ghafalatahu to ana nan a cikin wannan hali sai wani mutum cikin musulmi shi kuma sai ya kintaci wancan kafiri da yake lallakowa yana kashe musulmi shi kuma ya gafala kamar a ce ya kwanta ya aje makamin shi qala wa kunna muhaddisu haka ne qala sai ce wa kunna muhaddisu wa kunna muhaddisu to ba ma ana ba mu labari anna annahu usama ibn zaid ana ba mu labarin cewa shi wannan mutum da ya tashi zai je ya kar wancan kafiri sai aka gaya mana cewa usamatu dan zaidi ne ma rafa alaihi sayf da ya daga takobin shi akan wannan mutumin kana sai mutumin yace la ilaha illallah faqatalahu sai ya kashe shi فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيم بشارة وزور النبي فسأله سيتم تنبويش النبي يتم بيش كي على بار سوجوج المسلمين فأخبره سيباش العباري أي سوجوج المسلمين سنها زوني سيولي كافري سيزو يللقو قط سيأجيا كش مسلمي كافن أفتك يا جدو ana زوني sai sake zuwa kwaf sai kashe wani musulmi kafin a faɗaka ya sai aka samu usamatu dan zait sai ya sa ido akan kafirin nan da kyau da ya lura kafirin nan ya gafala ya manta shi ma sai je sai ya tsaga makami akan shi zai ba sa mishi amma sai kafirin ya ce la ilaha illallah an fahimta jama'a fa akhbarahu sai ya ba da labari ga wannan hatta akhbarahu khabarar rajul ya ba da labarin wannan mutumi kaifa sana'a da irin yadda wannan mutum ya rinka aikatawa fada'ahu fas'alahu sai manzon Allah ya kira Usama da gaske ne wannan mutum da yi wa sojojin musulmi barna da gaske ne da kadishi kaje ka je kaccin takiya gafala ka daga makami za ka kashe shi ya faɗi la ilaha illallah amma ka kashe shi sai Usama ya ce eh fa sai manzon Allah ya ce ni ma qataltahu dan me ka kashe shi qala ya rasulullah sai usama ya ce ya manzon Allah auja'a fil ya yayi ta'adi ne a cikin musulmi yi wa musulmi barna wa qatala fulanan wa fulanan ya kashe wani ya kashe wani wa sammalahu nafara usama ya lissafa wa annabi adadin mutanen da wannan mutum ya kashe wa inni hamaltu alaihi shine sai na tashi ne kanshi falamma ra'a saifa da ya gana zare takobi na qala la ilaha illallah sai ce la ilaha illallah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace aqataltahu ka kashe shi qala na'am usama yace kwarai da gaske qala sai manzo Allah yace fa kaifa tasna'u bi la ilaha illa Allah to ya zaka da la ilaha illa Allah idza ja'at yawm al-qiyamah in rana al-qiyamah tazo qala ya rasulullah sai usama yace istaghfir ya manzo Allah ka roƙa mini gafara قال وكيف تسمع بما إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة من ذن الله يتي كي يا ذاك لا إله إلا الله أن تزورنا القيامة قال يتي فجأنا لا هو على أن يقول Usama yana cewa ya zan Allah ka roki Allah ya gafarta min manzon Allah bai kara daga komai ba sai dai cewa yake kaifa tasma'u bima ilaha illallah idza ja'at yawm al-qiyamah idan ma ilaha illallah ta zo ranar alkiyama ya zaka aikata ina son ku fahimci menene ya kawo ruwaito wannan hadisin sojojin musulmi ne suka taho za su yaƙi wata gwamnati ta musulmi saboda rikicin siyasa ina son ku san iyakacin ta ke rikici ne na siyasa na haka zan bi zan karanto mana rikicin a yau dan a dan san shi kadan amma ba haka ba asali malaman musulunci kamar da muka karanta cikin tafan aqida irin su risala da sauransu za ka ji an ce wannan rikicin kar ma mu shiga to ba shigar shi muke so ne ba sai dai muna son mu amfani da shi ya zama mana abin wa'azi a yau da kuma abin da zai biyo baya a rayuwar mu insha Allah a lokacin da wannan dattijan malami mai suna jundun dan Abdullahi al sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babban malamin hadisi ne da fiqh ya ji labarin waɗannan sojoji sun zo ne za su yaƙi gwamnatin Abdullahi dan Zubair sai je samu wani komanda cikin su yace to arzikin da nake so kai min ka tattaro min jama'ar ka sojoji da kuka zo yaƙi sai shi komandan ya aika sai suka zo sai ce da Allah ina so ɗaya kowa in ji daga bakin shi me kawo ku nan ya ce a an turo mu ne mu zo mu kifar da gwamnatin Abdullahi dan Zubair amma Abdullahi dan Zubair sahabi ne musulmi ne jikan sayyidina Abubakar ne Siddiq dan gidan Asma'u sannan gwamnatin a ina take a cikin Makka saboda haka da yace na gama jin duk abin da suka ce sai aka zo kaina sai ce to ku yi hakuri ba na zo bane in karantar da ku wani abu daga manzon Allah amma bari ku ji wani labari da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya tura sojojin musulmi su tafi su yaƙi mushrikai musulmi na zaune sai wani kafiri ya zo ya ɗauki ɗaya kashe ya gudu ya ɗauki ɗaya kashe kafin wani lokaci ya kashe musulmi da dama sai usamatu ya sa ido sai ya fake shi da ya bi shi daidai inda yake sai ya saurari ya gafala ya aje makamai shi usama sai ya kan shi da makami kuma sai ya ce la ilaha illallah kaga ka duba kafiri ne ka duba ta abin da ya ka duba annabi ya aika a yaƙe su eh amma ya ce la ilaha illallah shine wancan ansari ya yafe ba zai bi yaƙe usama ka sai ya kashe shi ya ce to kun ji abin da annabi ya ce wa usama yanzu bayan wannan zai yi kuma ku yaƙi wannan musulmi amma za ka ji taurin kai sai da fikiri haka muka yi yaran nan sati biyu jama'a za su fara yaƙin nan haka na duran mai duburi ba wanda ya tura ni duk duniya ni na tura kaina amana ce ilmiya na je na aika wa shugaban su to da in na aika yanzu zan mai nasiha ko ina da magana zai so to amma yanzu shi ma ya zama to sai ya aiko da wakilai shi muka zo muka zauna nace to na samu labarin abin da za ku amma da ku yi hakuri tun da an taba samun wani lokaci a tarihin ku kun taba cewa mu malaman ku ne amma yanzu kuma kun zama manta to amma dai an taɓa samun kun taɓa cewa mu malaman ku ne to muna son waccan darajar mu ci to yanzu mu muku nasiha ku ji tsoron Allah wannan abin da za ku za ku jawo bala'i ne ga musulunci da musulmi a Najeriya sai sai farab sai ta sai chocolate kafirin banza kafirin wofi na ce mishi a ba ku wannan abin da kake in karatu ne da shi ne yake da matsala amma wannan abin kowa ya iya amma ba shi ne ba amma dai nasiha halice dan haka ku ji tsoron Allah wannan abin da za ku yi ba daidai ba muna ba ku shawara ku ɗauki lauyoyi akan abin da kuka yi kukan an yi muku a je a kai kotu a bi abin haka har Allah ya ba mu nasara a lokacin sai ne ya sake danna ramin kaulasa yace ka ji arni ana hana ka ciwon awaki kana killata haihu to ba kafircin nan ba zuwa kotu sai ce har yanzu dai muna muku nasiha sai na dubi wani sai na ce na rantsu da Allah kai na san ƙarya kake ba za ka shiga wannan yakin ba saboda na san ka ka ni na san abin da zaka iya kuma na san abin da kai da shi ni na san ƙarya kake <laughs> alga ta ba ta al'ada kace mishi na ce wallahi yanzu ba lokaci ne na raha ba wallahi lokaci ne na gaske za ku jawo bala'i ne wanda zai shi farkon ku don haka in ne muku nasiha cikin na tashi na gudu mota ta ta tauri kadai da iso garin nan cikin kwana biyu da tafiya ta kuwa shi wannan sai kwashe matan shi da yayan shi sai kai su Lagos ya koyi shi kuma ya samu mafaka bai shiga ba da gumurzu ya kai gumurzu bayan watanni shida sai na fara neman ina labarin wani wanda nake tambaya sai ce wallahi ya bugo mishi waya yana cewa ya rantse da Allah da malam Ja'far da malam Albani da malam ibn usman duk abin da malamai suke wa almajiransu wallahi sun yi mana amma muka ji magana kuma yanzu mun yi nadama amma mun san cewa har abada waɗannan malaman ba za su sake yadda da mu wajen sun gaya mana komai amma mun ki yanzu duk bayan an gama hayaniyar yana nan a wani gari ya yi zaman shaibu ya kafa masallaci da makaranta ya ce kuma ya rabu da su amma a lokacin yana daga cikin manyan da in ya faɗa musu za su ci sai suka kallon shi a cikin shi a matsayin babba malami mai fahimta mai kaza mai kaza amma sai su baro su kamar yadda na faɗi ɗin na ce na tabbatar da zai shiga ba kuma bai shiga ba wasu sun ganin a lokacin nan muna saka rayuwarmu a haɗari ne amma a'a da a ce malamai na duniya irin su abubakar gumi da su ne ba su amma da ya zama ba su waɗancan kuma ɗan ruɗu ne ba su ba san me ake ba su suke waɗancan mu kuma muna sane da keke da keken ne suke ciki yaran nan yau gobe ne suke ciki jibi ne za su aikata sai mu ga cewa to da da malamai da sai mu je mu ga malamai ga abin da ya kamata kui. to amma a lokacin kaf waɗannan da ake gani su ne malaman ƙasar ba su san fa abin ma da ake ciki ba don na zauna da suna kawo musu labarin sai wani ya ce ah, <laughs> a hawa ina hawa ina da mai alama su ga kara sai in to sai na fahimci to waɗannan wallahi ya rudu ne wallahi ya rudu ne ba su ne malamai ba to shi ne sai muka ce to bari mu yi shiga mu sa takalmin malamai in yaso mu yi ciko da safa eh mu je mu gaya musu mu ba malamai ba bane amma ga abin da muka ji malamai na faɗi manyan malamai sai da na tafi da littattafan da su usaimin da su albani da su bin ba suka yi irin su nasiha a ƙasar algeria muna nan daltafan nan kaf ga su a makarantar nan yaran nan a algeria suka buga wa bin ba waya bin ba ga abin da aka yi mana a ƙasar mu ta Algeria ga za mu ɗauki fansa za mu hargitsa ƙasa duk ba zai ce ku ji tsoron Allah kar ku jawo musulmi bala'i usaini haka in fa usaimin da albani har miliyoyin har miliyoyin an yi rekodin muna da su na telefon conversation din suka gaya musu suka gije suka yi suka yi to in yi zama irin waɗannan sun faɗa musu sun gije wa yake magana irin mu da ba za mu samu malamai su ba mu littafi mu rike musu za a je tafsiri mun more amma yau ga musibar da suka saka al'ummar musulmi a ciki saboda haka idan kun ga wani dan fashi ko wani arne ko wani ya fake da kaza yayi kaza ku tsaya ku yi nazari haka ta faru ne saboda ku sun bada hanya san da ku da basu ba da hanya ba a nan garin ya murne aka kama duk kashe-kashen da ake a zakin nan ba wani boko haram ya muri ne aka kama yake biya na kashe yan uwan shi amma under the screen gaba dan can ashe ba su fara maka da wani bai samu ba shi yasa musulunci kullum ya ke hakuri ba cewa yake ayi hakuri a koma a hadin zuciya a mutu ba a'a akwai legal procedures akwai legal process akwai hanyoyi na shari'a to amma sai ka je wurin malamai su ne za su faɗa to ka ce malaman kafirai ne ka ce su abubakar gumi ba sa tsoron Allah ba su da imani sun yi mutuwar banza tun da sun mutu ba su jihadi ba to ka ga suna ba su gaya maka kaji shi za na daga cikin hikima Allah ya ɗauke malaman ya bakku da ilimi wallahi kuwa hikima ce ta Allah kai wallahi saboda ka kuwa halar da malamai mu ko ba ma yan ta da baki da tarbi mu ta da kyar mu ga muku ku yi su da dama anan da damu da mu ba <laughs> ina fata an gani sai kai kada Allah bari ku halar da malamai Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a dai kun ji wannan kenan duk inda musiba ta taso wajibi ne malaman wannan lokaci su je su isar da sako abbe wannan wane ne yake da suna Jundab dan Abdullahi Al-Bajali daidai sai da yake ba hadisi nake son ga muku daga manzon Allah ba ma'ana ni ba malami bane amma na so ne wannan abin ba daidai bane musulmi ne kaza kaza kar ku da fitina amma suka kidi da ƙarshe kuma fa inna lillahi wa inna ilaihi fitina ta zo ta narke al'amari ya zo ya fi karfin su su da kansu suka rasa ya za su yi al'amarin ya zama musu out of control haka al'amarin ya zama a yanzu dan haka ga wannan kisa ina so in yi amfani da wannan dama kamar yadda na ce in fara mana ita gashi inda malam yake cewa min fitnat ibn zubair ay ayyam harbihi ma bani umayya wato kabilar banu umayya suka tada waki to in aka ce wa ana nufin kamar kabilar su sayyidina usman su muawiya su yazidu su abu sufyana to ya shiga cikin halin fada da su shi kuma dan bangaren gidan abubakar ne hi qissatun mashhura malam ya ce wannan labarin shahararre ne wa zalika ga yadda abin ya faru أن ابن الزبير حين مات معاوية رضي الله عنه امتنع من بيعة ليزيد بن معاوية كن سن معاوية بيزو رسوا ya zo wa wani abu wanda manzon Allah ya yi ishara akan rashin halaccin shi fitina ce shi yasa na ga muku malamai suka ce karma a fade saboda bala'in da ke karkashin manzon Allah ya taɓa faɗin cewa farkon mutumin da zai sauya sunnata sai ce wani ne cikin bani umayya malamai sun tabbatar da ingancin wannan hadisi ga karanta silsilar sahiha ta malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya fito kaure ya ce mu'awiya ne menene sunnar annabi don game da khalifanci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar abu ne in khalifa ya rasu wani ya zo wani ya cancanta a zaɓe shi shi kuwa sai wasiya cewa in ya rasu to dan shi ne zai zama khalifa to ya canza sunnar manzon Allah wajen abin da ya shafi naɗin khalifanci amma duk da haka muna da respect da riga da mutuntawa ga sayyidina Muawiya don kuskure ne wanda ba wanda ya wuce yi shi ba ma zargin shi da mugun abu sai dai da yi wasiya ɗan shi Yazid ya zama ainihin shi ne khalifa a bayan shi to shi kenan Abdullahi ɗan Zubair sai ya ce ba zai mubaya'a ba yana gwamna a Makka wa asarra ala zalika hatta aghra Yazid ibn Muawiya Muslim ibn Uqba bil Madina ana nan sai gwamnan Madina Muslim dan Uqba sai ainihin yazid ya ingiza shi cewa to ka haɗa sojoji daga madina ku tafi makka ku je ku yi yaƙi ku kifar da gwamnatin abdullahi dan zubair fakanat waqa'atul harra kaji abin da ya ga wannan waqa'atul harra wannan yaƙi da aka kashe dubunnai ko ɗaurukan sahabbai waɗanda yanzu ƙaburbukansu suna nan za ga in ka je makabartar madina sai ga an nuna ma a ce maka nan ashabul harra ne bala'i ne musiba ce ce sa hakuri ake yi an fahimta to thumma tawajjaha al-jaysh ila makka daga nan sai wannan runduna sai ta tunkari makka famata Musulmi muslim ibn uqba ana nan sai kwamandan tafiyar shi muslim dan ukuba wanda ba shi yake rike da madina sai ya rasu وقام بأمر الجيش الشامي حسين ابن نمير shikenan waɗannan rundunonin yaƙi waɗanda doka ta zo daga ainihin ƙasar sham wato daga yazid sai aka samu husaini ɗan numair sai zama shine shugabansu fa usira ibn zubair bi makka sai suka je suka kewaye makka da sojoji da makamai da tankokin yaƙi irin na wannan lokaci ana nufin a hallaka gwamnan a kwace gwamnatin wa ramawul ka'bati bil manjaniq suka rinka sanya igwa suna harbi har suka harbi ka'aba har tarqat har sai da ka'aba ta kama da wuta ta kone daga wajen makka suka shirya tankokin yaƙi tun a wancan zamani jama'a akwai igwa amma irin ta zamanin wadda za ta majaujawa ta majaujawa sai ta jefa ba sai aka jefa wa makka sai ta eh, abin nan sai ka'aba ta kone fasa ja'ahu mu khabaru bi yazid ibn muawiya ana cikin haka sai kuma labarin ya girshe su cewa to ai shi yazid ɗan muawiya shi ma ya rasu faraja'u ila sham sai suka koma shamsu su wadannan sojoji wa kan ibn zubair fi ka'aba sai ibn zubair ya zo yana gyaran ɓarnar da suka yi ya zo yana ainihin gyaran ka'aba ku manta ba na yi wannan a tafsiri na na bana konewar kaba to shine sai ya tsaya yana gyaran ta thumma da'a ila nafsihi sai ya ainihin shela a kan shi cewa fabuyi abul khilafa a zo a yi mishi mubaya yanzu shine khalifa shi ma ba gwamna bane eh kun ga ta maimaita kanta kamar yadda Muawiya ya can ba wanda ake gani khalifa ne a sha ana an zo za a yaki shi wannan gwamna to can ya mutu sai ce to kenan jama'a kowa ya zo min baya yanzu ni ne shugaban kasa wa ata'ahu ahlul hijaz to kenan mutanen ainihin wato kasar hijaz wato makka da madina sai suka yi mishi ainihin da'a suka yi mai mubaya'a wa misr da mutanen ƙasar masar wal iraq da mutanen ƙasar eh, iraki wa khurasan da khurasanawa wato iran kenan a yanzu da wani yanki mai girma na yankin afghanistan da pakistan wa kasirin min ahli sham da yawa mutanen ƙasar sham ma duk suka yi mubaya'a summa galaba marwan ala ana nan kuma sai sarki marwan shi kuma sai ya taso shi ma da sojojin shi sai ya kwace kasar sham sai ta zama karkashin mulkin shi wa qatala bahaq ibn qais al amir min qibal ibn zubayr sai ya juyin mulki ga ainihin gwamnan da abdullahi dan zubayr ya nada a kasar sham ya kashe shi an gane bi marad wa madha marwan ila misra marwan da ya gama nan kuma sai ya taho ainihin kasar masar wa ghalaba alaiha nan ma yaci masar da yaki wa zalika kulluhu fi sanati 64 wannan fa ya faru ne gaba ɗaya a cikin shekara ta 64 ta hijiran musulunci kaji a farko farko annabi bai dade da rasuwa ba sahabbai ma kun ga matasa sun taso waɗannan duk waɗannan da ke wannan abin ba galibin su bi aini sai ɗan ƙananan sahabbai kamar su Abdullahi ibn Zubair din waɗanda daga baya aka haife su dattawan duk sun rasu manyan malamai duk sun tafi to me ya faru wa kamuna bina'ul ka'aba fi sanati hamsin ana nan bayan shekara ɗaya wato shekara ta 65 sai aka kammala ginin ka'aba ثم مات مروان في سنة 65 shekara ta 65 din nan kuma sai Marwan wanda shi kuma ya taho ta kifar da gwamnonin musulmi shi ma sai ya rasu haka abin yake duk ku gama munafasa akan mulkin kuma duk sai ku mutu ku tafi haka wannan ya kashe wannan wannan wannan asiri wannan wannan tsafi wannan wannan makirci duk ku gama shikenan kuma sai ku tafi kuma can ku je ku hada gaban Allah ina abiola ina abacha ne kullum ka rinka nazari daga tarihi amma wani in ya hau mulki sai yana jin kujerar tana zuga shi cewa ai shine dan auta daga kan shi sai dai tashin kiyama wa qama abdul malik ibn marwan maqamahu sai dan shi abdul malik sai ya hau kujerar shi wa ghalaba al muhtar ibn abi ubayd al kufa sai kuma muhtar dan abi ubayd shi kuma sai ya samu karfi a kufa fasarra minhu man kana min qibal ibn zubair dan haka duk wanda shi kuma yake karkashin gwamnatin ibn zubair a kufa shi kuma sai ya gudu tunda yanzu wata sabuwar gwamnati ta zo a karkashin abdulmalik dan marwan وكان محمد ابن علي ابن ابي طالب المعروف بابن الحنفية وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس مقيمين بمكة a lokacin da ake wannan dambarwar jama'a akwai wani ɗanas ibn ali mai suna muhammad ibn ali ibn abi talib wanda aka fi sani da ibn al-habashiyya da shi da sahabi abdullahi dan abbas suna nan a makka lokacin da aka kashe دعاك sab'a حسين ibn Zubair ila al-bay'ati la فامتنع sai ibn zubair yace to ku zo ku yi mubaya sai abdullahi dan abbas dan abdullahi dan abbas kuma bangaren ali yake ku ji wannan abdullahi dan abbas bangaren ali yake abdullahi dan zubair kuma bangaren muawiya yake amma da muawiya ya rasu sai ta rikice tsakanin shi da dan gidan muawiya kun ji abin da ya ja rikici sai ce to kai ibnu zubair kai ibnu abbas da kai ibnu hanafiya ku zo ku baya a yanzu mun ne shugaban kasa sai suka ce mun ki wa qala sai suka ce la mubawa hatta yajtami an-nasu ala khalifa ba za mu a ga kowa ba sai inda muka ga mutane sun tattaru sun yi mu a mu ma nan amma kai kan yanzu wasu sun yadda wasu ba su yadda ba amma bari mu ga ina ne jama'a gaba ɗaya suka amintu nan ne zamu yi wata bi ahuma jama'atun ala zalika aka samu wasu mutane da yawa suka bi su akan haka fashadda alaihim ibn zubair sai abdullahi dan zubair sai kuntata musu suna nan a cikin makka wa asarahum ya tsare su daga cikin makka ba inda ba su je fabalaga al-muhtar wancan gwamna wanda ainihin ya juyin mulki ga gwamna kufa na ibn zubair da labari ya zo gare shi jahaza ilaihim jayshan sai ya sai ya hada tawagar yaki ji fa yanzu duk wannan musulmi ne yanzu ko madadin su ga garin can da kaza yanzu duk resources din duk albarkatan da kakanninsu suka tara sun zo kuma suna ta kashe kansu a cikin kasar su kuma shi kuma sai ya dauro waki fa akhrajuhu ma sai ya zo makka ya kwaci abdullahi dan abbas da muhammad ibn al-hanafiya mustazan lahuma fi kitab ibn zubair sai su waɗannan sarakuna wato su ainihin muhtar sai suka nemi cewa to ku waɗannan malamai da kai Abdullahi dan Abbas da kai ainihin Ibn al-Hanafiya ku yi mana izini ku ba mu fatawa ko ne masana za mu yaƙi wannan mutum da ya tsare ku bari ku ji adalci fantana a sai suka bi suka ce ba za mu muku fatawa ba me kake ji wani ya ce zo kai mun mubaya kaki ya ɗauke ka ya jefa a kurkuku wani ya zo ya kwace ka da wannan ya kwace ka sai shi wanda ya kwace ka yace to da kai malami ne yi fatawa in yake shi me kake jin malaman ku ne ya rubu yanzu duk wasu ayoyi sai ya sauke sai ya ce tuni in ma baka ba kai ma ka ka mai irin su amma sai suka ji wa kharaja ila ta'if da ibnu abbas da ibnu hanifiya sai suka fita zuwa kasar ta'if fa aqama biha ka zauna a kasar hatta mata ibn abbas sanata 68 har sai da ibn abbas ya rasu shekara ta ainihin wato 60 da takwas warhal ibn al-hanfiya ba'dahu ila jihatin rabwa jabala jabalin biyanbo idan ka tafi yanzu daga madina zaka tafi wajen kasar makka zaka ga wasu duwatsu in ba ake cewa yambo to a daidai wannan wuri yambo din nan to akwai wani gari mai suna rabwa wa ainihin shi ibn hanafiya ya tafi can ya zaman shi fa kama hunaka ya zauna a nan thumma arada bi ahli sham ana nan sai tashi sai yunkurin ya shiga kasar sham fa tawajjaha ila nahwa aila amma sai wajen binnin kudus. فمات في آخر سنة في آخر سنة ثلاث أو أول سنة أربع وسبعين أبرك فرق شكرا سبعين دا أتفو سبعين دا هو بسيالسو شيء أنجلن سيدنا علي كنا باجيكا النبي بني دنبا تأنجرن فاطمة يزوبا وذلك عقب قتل ابن الزبير على الصحيح wannan mutuwa ta shi ta faru ne dabba ana kashe ibn zubair shi kuma sai ya rasu wa da aisha ila sanati 80 aw da zalika wa inda al-waqidi annahu mata bil madina sanata 81 wa zama wa za'amat al saniya to bari ku ji tunda jikan sai na ali sai aka samu wasu ƴan shi'a masu suna kaysanawa sai suka kudurta annahu hayyun lam yamut sai suka ce a'a ibn al-hanafiya bai rasu ba wa annahu al-mahdi sai suka ce shine mahdi da zai zo karshen duniya wa annahu la yamutu kuma ba zai mutu ba hatta wa al-arba har ya mallaki duniya fi khurafatin lahum kathura malam yace wannan kadan ne cikin shoman laisa haza mawdu'uha wannan ba wuri ne da za a tsaya a tantance ba bakar haza kullahu fil fatih ibn hajar shi ya faɗi wannan a cikin fatuhul bari dan haka wannan tarihin da muka yi in kana da fatuhul bari a ƙarƙashin tafsirin suratu tauba lamba hadisi ta 4665 mujalladi na bakwai shafi na 177 zuwa 178 kitabut tafsiri anan da ka same shi to jama'a kun ji jama'a kun ji irin wannan al'amari yanzu kun fahimci kaɗan daga cikin kissar sannan kun fahimci dalilin waqa'atu jamal kun fahimci dalilin waqa'atu sifi to haka al'amarin nan yake jama'a gaskiya ne kisan na Usman ba daidai ne ta'addanci ne ta da fitina ce amma kuma dole a yi haƙuri a yi abin da ya dace a san da ya dace to amma in ba a yi haka ba fa to fitinar kuma da za ta biyo baya kowa ya ga abin da zai faru kuma kowa ya ga abin da ya faru ƙarshe dai ga yadda al'amari ya koma ya zama fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka abin yake a yanzu asalin menene ya haifar mana da wannan fitinar rod sarki ne suka kafa doka cewa kowa ya rinka sa hular kwano in dai babur zai hau ko kuma za a goya shi sannan kuma duk wanda yake a mota to ya sanya belt kun ji asalin fitina to me ya faru sai yaran nan sai suka ce ai sanya hular kwano ɗagu ce ka ce ta ɗagutu a daidai lokacin da nake yin laccoci na akan demokuraɗiyya shi ne yasa lokacin ka ga na ba da akan magana akan me ake nufi da civil law na yi ta magana akan civil law menene civil law dokoki ne na zamantakewa shi ne daga tudun wada za ka tafi sabon gari to bi hannun dama wanda daga sabon gari zai taho turin gaba shi kuma ya biyo hannun hagu daga zariya za ka je kano to bi dama shi kuma wanda zai dawo daga kano zuwa zariya ya biyo hannun hagu haka ne fa sanya belt a mota saboda in wani abu ya faru a samu sauki motar ka ka rinka yi mata kaza ka rinka yin kaza sai rub sauki suka faɗi wannan sai kuma ka ce wai haramun ne abu tun da dai dagutu ne suka faɗi kaga gaba ɗaya jahilci ba a san menene dagutu ba ba a san mecece dokar dagutu ba kowace rayuwa ta al'umma suna da dokoki da suke tsarawa waɗanda za su zauna su ji daɗin su ora to kai ne babu sanya hular kwano to wannan hular kwano wai tun da gwamnatin ƙasar ce ba ta musulunci ce take ba sai suka ce ba za su sa ba kun ji fa asalin fitirar shine sai yan sanda suka tare su ba ku sa hula kwano ba to ku aje baburan ku koma gefe guda to ku yi tsallan kwado to ana ne sai ga operation flush out irin operation yakin ku sai suka zo sai suka ce to lallai su tsallan kwado sosai ana cikin haka sai ga mutanen su za su kai gawa lafiya sai suka ce a ba mu sa hula kwano bane shine aka samu tsallan kwado sai suka ce ku tashi ko sojojin suka ce in kuka tashi ba mu harbe ku sai ku suka tashi shine har sojojin suka harbe su a kafa shine kuma sai aka kwashe su sai aka kai su asibitin gwamnati a daidai lokacin ne na isa mai duguri ne wata ce musu ai kun gani yanzu ba shi an kai mutanen ku asibiti kuma dai kafiran ne da ɗabutun su suke duba su suke ba su magani ku tsaya ku yi nazarin abubuwan nan a daidai lokacin ne zama wallahi muna da masaniyar duk abubuwan da ake yi kuma mu abin da muke gani saboda yaran nan sun dangantu gare mu sun ce su ahli sunna ne ya katta kenan da sun ce su ɗan shi'a ne ta abin da ya shafe mu da su amma sun ce su ahlus sunna shi ne muke nuna musu to mu fa mun je mun zauna gaban malaman ahlus sunna mun ji yadda suke karatu ga irin tsarin malaman ahlus sunna ba yan harbatu mati bane waɗannan su ne ka gani daga baya fa an je an kwaso an zo da wasu suna tokara katako kaga ana harbe su bayan yaki yaki ne sai ɗan sanda ya tuno to ai waɗanda suka sabbaba yaƙi ma ai suna can kwanta a asibitocin su ne aka ka kwaso su su ne ka gani a bidiyo an zo da su da kata ko aka ana harbe su amma kun san abin da kai cin mu san mu aka cuta in na ce mu ina nufin mu ahli sunna saboda waɗannan yaran sun yi sha'awar da mai ta ahli sunna amma sai aka zo aka yi musu kuskuren fassara sunna din yaran nan mahaddata alqur'ani ne mafi yawancin su masu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗannan yaran su ne da an yi hakuri mun ci gaba da karantar da su ma'ana nan gaba muna da waɗanda za mu samar mu ce ɗaliban ilimi sun samu to duk inda aka samu ɗaliban ilimi to ana sa rai wata rana a samu malamai amma sai suka ci gaba sai suka ci gaba sai suka ci gaba da suka ci zuci me ya faru sai aka duk aka kashe mana su abin ne mana ciwo ne ba murna muke ba ba celebration muke ba shi yasa Ja'far Mahmud Adam yace mu fa ba so muke ta faɗi a ɗauki mataki na ƙarfi ba saboda mu za a yi asara na yaran mu ne musulmi ne ahli sunna ne suna son sunna idan aka ce yau ga albani ya zo mai duguri fa kai akwai wanda ya taso tun daga biyu ya to har mai duguri a kafa saboda zai duk kudin mota ya ji labarin albani zai zo wuni ya yi kwana yana tafiya haka za su zo fa akwai lokacin da na ga hamasa su ta yi hamasa na ga wani babban mutum na ce yaran nan suna son addini amma ina ganin ba a karantar da su karatu sai wa'azi sai ce arama mai kake so sai na ce zan kafa musu reshe na bari hadis za mu zo mu rinka karantar da su karatu ta bari hadis don waɗannan yaran in suka yi karatu to da gaske suke amma in aka bar su ba karatu to akwai matsala sai ce to an rama gaba ɗaya ni kuma na ɗauki nauyi an yi wannan tsari ne kawai sai muka ji fatawa ta canza mu kanmu sai muka je su da musulunci to yanzu kaga ina ma za su ji karatunmu da ne mana kallon muwa wa musulmi wannan ita ce musibar jama'a dan haka musiba ce aka yi amfani da wasu waɗanda yake ɗauri ba su nuna ba wannan irin musibar ita ce irin wannan tsakani da Allah ba ma so ka na Muawiya ko kada ba ma ke shi ce mishi muke rabu wallahu anhu amma kun ga abin da Muawiya yayi wallahi kaf malaman musulunci da suka zauna suka tattauna irin su Imam Zahabi irin su ibnu taymiya kaf sai da suka tabbatar da cewa abin da Muawiya yayi ba daidai bane shine ya ci da zuci ya yi gaggawa cewa dole sai a bada fansar Ibn mas'ud eh ibn sayyidina usman aisha ita ma ta fito gaba da sun yi hakuri sun bi abin a hankali ba haka bata faru ba ina fatan duk waɗannan maganganun ka je ka karanta littafin sirru alamin nubala a cikin mujalladi na uku tun daga shafi na ɗari da ainihin sha tara inda ya fara tarihin sayidina muawiya za ka karantu fa don sai ka ci wajen shafi ɗari kana karatu za ka karantu waɗannan maganganun za ka gansu maganganu ne waɗanda gashi nan masu ɗimbin yawa imamu zahabi sai da ya biya warware su to kullum malamai so kawo maganar ita ce ya ku musulmi duk abin da ya same ku ku zauna ku yi shawara ku nemi ne malamai za su ce sannan in malamai suka faɗa ku saurare su to amma matsalar ita ce aka gurɓata wa matasa tunani game da malamai cewa su kansu malaman malaman gwamnati ne su kansu malaman malaman yahudawa ne su kansu malaman matsorata ne ba sa aiki da karatunsu to kuma wace daraja malami yake da ita da zai sake faɗi a ji shi babu kuma irin wannan tana faruwa ne in ba kai karatu a hannun malamai ba kamar ɗa ne ya taso iyayen shi sun rasu sai girma a tsakankanin anguwa yana da wahala ga mutuncin mutane saboda bai girma hannun uwa da uba ba bai san darajar manya ba to in ba kai karatu a hannun malamai ba baka san darajar malamai ba malamai za su gaya maka sai ka kici waɗannan su ne abubuwan jama'a don haka yau gashi mun samu kanmu a wani hali wanda yake ba a taɓa tunanin haka ta faru ba su kansu ana amfani da su akan abin da yake ba sa iya fassara abu sannan kuma above all sai yau a kama ɗaya daga cikinsu sai ka ji irin maganganun da yake yi mujahidai ba sa yin irin haka ka ji yana faɗin irin ɗabi'un da suke ciki da irin abubuwan da suke yi duk wannan ya faru ne saboda ne na ɗaya ba a samu malamai da suka zauna suka karantar da su ilimi ba na biyu su kuma ba su yi ladabi su ainihin bi malaman ba so da haka yanzu an waye gari samara bi har jaratu kasuwancin bai riba ba ba su ɗauki fansar ba ba a zauna lafiya an ci gaba da da'awar ba sannan kuma al'ummar musulunci gaba ɗaya yanzu sun kyamaci irin halin da ainihin suka samu kansu a ciki sannan tarihi zai sajjala su da mummunan ambato duk kuma wanda ya biyo baya ne a gaya maka ka jiki to a daidai lokacin da ita kuma hukumar da ake fama da ita ita kuma gafila ce sakaryar hukuma ce wadda abin da ya kamata ita ma ta ba da muhimmanci ba shi take bada muhimmanci ba saboda sakarci sai aka koma irin da ke kokarin ta abin sai zama mu kanmu an yarba mana bakin fenti kaji irin wahalar da muke kaji irin surkuki da barazanar da muka shiga amma tattare da haka kuma sai muka koma goma ba mu tsira ba amma alhamdulillah tun da dama ba mun yi ne don mu tsira a wurin ba wallahi muna neman yarda Allah ne kuma kamar yadda na ce wallahi tallahi rashin malamai ne yasa irin mu muka yi magana amma da malamai suna nan sai dai mu je mu ce algafa ta malam ku fito ku faɗakar da mu amma tun da babu malamai sai yan rudu yan kuma ba su san me ake ciki ba sai da ta ɓarce tukuna da haka sai suka zo sai suka yi ƙoƙarin ƙara kawo rudu shi ne kai kaji irin muka yi magana amma wallahi da akwai mutum ɗaya da muka aminta cewa malami ne zai tsaya wa abin da ya dace a wannan lokacin wallahi har abada ba ka jin magana irin na fata an gani karshe ka manta abin da muke karatu akai karatu ne muke dangane da abin da ya shafi haramcin kashe kafiri bayan ya ce la ilaha illallah to ina kuma ga kashe musulmi amma cikin hadisan ne muka samu tarihi ga wasu sun shirya za su je su yaƙi ibnu zubair to tambayar da muke so mu amsa a nan ko sun yaƙi ibnu zubair sun yaƙe shi sai da suka je suka dawo bayan ya gama gyara ka'abar suka zo suka afko wa garin aka zo aka danne shi aka yanka shi aka cike kanshi jikin mashi aka tafi aka nemi ina uwarshi asma'u aka ga aka same ta tsohuwa ce ta makance a lokacin yar gidan abubakar ne siddiq zafin niqaqaini wanda tun tana budurwa ita take ɗiban abinci tana kaiwa mahaifinta da annabi suna kogo za su gudun hijira aka je da kan haka aka ce mata nan shafa ki ji saboda ta makance ba za ta iya gani ba ta shafa sai ta ce ta ji kan mutum sai aka ce shafa da kyau sai ta ji an binci ne ba wuya sai aka ce ɗanki ne abdullahi bin zubair kina da abin da za ta ce sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahu musta'an Allah ya waɗannan ba duk a cikin musulmi ne kuma duk ne ne ya kawo shine wanda ya haƙuri dan saurara tukuna to amma matukar akwai haske na addu'awatu salafiyya a duniya irin wannan baya samuwa ga ainihin a cikin al'ummar musulmi a wannan lokacin malaman sahabbai manyan duk sun rasu ne sai yan bana bakwai da Umar yake cewa injiyoyin musulunci ana tsuntsun kasu ne yace idan yara ƙanana suka taso waɗanda ba su san yadda aka fara ba yace su suke bi su tsinka sai ce me za a yi duk ta rushe mana bai san da aka faru ba dan bana bakwai ne kuma sayyidina Umar ce la ya'rifu al-islam wa la ya al jahiliya wanda duk bai san jahiliya da aka baro ba to bai san addinin musuluncin nan ba waɗannan yaran da abin da ake fama ke sai ce kun ce Najeriya za ta gyaru yaushe za ta gyaru a duba ana shan giya ana kaza ana kaza sai a ce eh saboda baka san da ne. baka san inda aka baro ba da ka gane cewa af ashe ana ci gaba amma yanzu da ni da makamanta na waɗanda muka keta arba'in to aka tambaye mu da muna yara ya haka rayuwa take ina da'iwar haka sai kwabo sai caca amma yanzu ka tafi nan zaka ga yara na kwalla ko amma an jima kaɗan kuma sai ga sun taru a ne musu karatun alkur'ani ashe wata ban ba su daina kwalla to sai an yi hakuri amma ba wanda ya san haka sai wanda ya san ya ake da yau yaro ne zaƙaƙuri mahabbacin alkur'ani ko auren fari ne ba yana tara yara ɗari hamsin yana haddatar da su alkur'ani amma na gaya maka kakan shi mahauci ne ga shi ga kwankwason karuwa kuma a ƙofar gidan shi ga matar na cikin gida yana sai da nama a waje amma kuma karuwa za ta zo ta zauna dama karuwa ta zauna hagu a kofar gidan shi ana jahiliya mun ga haka amma yau jikar shi shine babban alaran mama mahaddacin alqur'ani an samu canji ko ba a samu ba an samu dan aka ce an yi haihuwa mata ne ake tarawa suna rawa ane musu kalangu suna gwatso a gaban abin nan mawaki makani amma yanzu sai ka ji matan sun ce to ko ya halatta su yi walima wai walima ma suna so ya halatta ne kasi bid'a an tuba daga can gaba a ka gani to amma ba wanda ya san wannan sai wanda ya ɗanɗano jiya amma an haife ka lokacin ahli sunna sun cika gari to sai ka ga to ai marmara a fara shari'a amma ni da iri na mun san cewa insha Allah ana nan ta kafin isa amma ba za a ci da zuci ba amma in aka ci gaba da zuci sai a musulunci dameji wallahi tallahi billahi tsakanin maiduguri da yobe da bauchi asarar da aka yi mu ahlus sunna na rantse da Allah ba babu wani kamar ba wani sai shi wallahi da shekara hamsin ba za mu iya gyaran wannan asara wallahi tallahi ni na san haka an kashe mana yara yaro yana biology yana chemistry yana engineering yana medicine ya haddata qur'ani ya iya bulugul mara ya iya kaza amma an buga kanshi an je an kashe mana akwai sojan da ya dawo yana munna yake shi ya biya uban shi dama uban shi ya saka shi soja ne don kawai ya kashe musulmi yace wallahi ya biya uban shi saboda an tura shi inda ya je ya kashe sun fi ɗari yace wallahi ya bore yanzu na gyara kafaɗe